yau juma'a biyar ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1422 daidai da 17 ga watan januwari shekara ta 2002 ta ainihin bature muna karatun littafin al'adabul mufrad na al'imamul hujja abi abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari allah madaukakin sarki ya gafarta mishi a inda al'imamul bukhari ya ce babu birril walidaini ba'da mautihima babin da ke tabbatar da cewa lallai ne 'ya'ya za su biyayya ga iyayensu ko da bayan mutuwar iyayen mutuwar uwa ko mutuwar uba bata rage wa uba daraja a wurinka ba bata rage uwa daraja a wurinka ba biyayyan nan da Allah madaukakin sarki ya aza maka wajibi ne za ka yi musu ko da bayan ainihin ba su da rai dalilin shi akan haka sai ce haddasana abu nu'aymin qala haddasana abdurrahman ibn al-ghasil ibn al qala أخبرني أسيد بن علي ابن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم قال shi ainihin wato al al-Bukhari ya karbo wannan hadisi daga wurin malamin shi mai alkunya da Abu Nu'aymin wato wanda asalin sunan shi al bin dukai. shi kuma yace haddathana abdurrahman ibn al-ghasil abdurrahman dan ghasil ya ba mu hadisin da yace akhbarani asid ibn ali asid dan ali dan ubaidin ya ainihin bani labarin da ya karbo an abihi daga baban shi ali ibn ubaidin annahu sami'a aba usaidin shi ainihin wato aliyu dan ubaidin ya ji abu usai wanda asali mai gidan shi ne dama bawan shi ne shi wannan sai wannan abu usaidin ya yanta shi yuhaddisu qauma yana bai wasu mutane labari yana ba su hadisi qala yace kunna inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa rajulun ya rasulullah mun kasance a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wani mutum ce ya manzon Allah hal baqiya min birri abuwayya shay'un ba'da mautihima a birruhuma shin bayan da iyaye na suka mutu akwai wani abu da ya rage na biyayya da zan yi musu kuma kala na'am sai aka ce annabi ya ce i eh, khisalun arba annabi ya ce akwai wasu kyawawan halaye wasu ɗabi'u guda hudu na farko daga cikin hudun addu'a ulahuma yi musu addu'a iyayenka ne musulmi sun mutu to haƙƙi na farko daga cikin haƙoƙin da suke a kanka shine addu'a ulahuma ka ainihin wato yi musu addu'a sannan sai kuma walistighfaru lahuma sai kuma roƙa musu ainihin gafara sannan wa infazu ahdihima da kuma ainihin zartar da ko cika alƙawarinsu sannan wa ikramu sadiqihima da kuma girmama abokinsu wasilatul rahimin lati la rahima laka illa min qibalihima sannan da kuma ainihin sadar da zumuncin da babu wata hanya da za ka bi ainihin ka sadar da wannan zumuncin sai ainihin ta hanyar su waɗannan ainihin su ne haƙoƙi waɗanda guda hudu suka ainihin rage a kanka ko da ike ainihin mahaifanka sun riga sun rasu to waɗannan haƙoƙi guda hudu duk da cewa za mu zo mu ji asalin hadisin nan da ya zo ne mun gane wannan da kyau ko amma babban abu da ake so ka gane matsalolin nan babu tantama babu shakka na nasoshin alkur'ani da sunna suna ainihin karfafa su na ɗaya matuƙar aka ce mahaifiyarka musulma ce ta kwanta ta mutu ko mahaifinka musulmi ne ya kwanta ya mutu babu makawa dole ne har ran da Allah zai ɗauranka dole za ka ci gaba da musu addu'a musan wannan haƙi na farko kenan sannan na biyu istighfari gare su to yanzu me bambancin istighfari da addu'a kenan istighfari roƙa musu gafaran laifukan su da suka gabata addu'a kuma neman musu samun rahama da kuma daraja a wurin Allah madaukakin sarki ina fatan mun gane sannan sai kuma wa infazu ahdihima da kuma zartar da su. a ce kafin mahaifinka ya rasu ya yi wani alkawari tsakanin shi da Allah zai yi kaza na ibada in wata bukata ta shi ta biya sai aka samu wannan bukata ta biya to abin da yake haƙƙi wajibi ainihin a kanka dole ne sai ka ainihin wato cika wannan to amma sai malamai suka tsaya suka yi nazarin abin kamar azumi kamar aikin hajji sai mahaifinka ya ce lillahi alayya an asuma in kaza wa kaza na daukar wa kaina alkawari tsakani da Allah zan yi azumi in bukata kaza da kaza da kaza ta biya to sai wannan bukata ta biya dole ne yayi wannan ainihin azumi in hajji ce dole ce yayi in sadaka ce dole ne yayi in wani abu ne dole ne yayi to sai aka waye gari ya kwanta ya mutu to wannan abu ya dawo kanka sai dai malamai suka ce haƙiƙanin al'amari ya dawo kanka a matsayin mustahabi ne ba a matsayin wajibi ba ku karanta littafin ahkamul jana'iz wa bid'ah daga cikin al'aimatul fuqaha al imamu Ahmad ibn hanbal shi ya bada ainihin fatawa da wannan ina fatan jama'a an gane wannan da kyau saboda haka wannan alƙawari na tsakani da Allah ke da. me yasa akwai sassauci da Allah madaukakin sarki yake wa bayin shi fiye da sassaucin da bayi suke wa ainihin junansu saɓanin in alkawari ne tsakanin shi da wasu ainihin bayan Allah wannan wajibi ne ainihin ka cika wannan alkawari Allahumma sai in abin ya fi ƙarfinka ga misali a ce wani ya zo yana neman auren ƙanwarka sai mahaifinka ya alkawarin cewa zai bashi an sa rana ne ko ba a sa rana ba ya dai alkawari sai kwanta ya mutu to sai zan kai ne babban yaya ko kai ne ko ga ka ne da wani matsayi to yanzu da ya rasu din nan to wajibi ne ka zartar da ainihin wannan alkawari ka cika shi jama'a mun gane sabanin a ce ya kwanta ya rasu shikenan sai a ce to ya dama tun da ya rasu dama mu dai ba mu son kaza dama kaza kaza sai a zo sai a canza to wannan an ci amana alkawarin shi kenan to sa'an nan girmama abokin uba ko kawar uwa waɗannan abubuwan wajibi ne gare ka mahaifanka na da rai mahaifanka sun rasu dole ne sai ka ainihin yi wannan sannan sai ce wasilatun rahimin lati la rahima laka illa min hima. da kuma sadar da zumuncin da yake ba yadda za a yi a sadar da wannan zumuncin in ba ta hanyar su ba ma'ana su ne waɗanda suke silar wannan zumuncin in suna da rai suke sadar da shi yau da suka rasu fa wannan zumuncin ya rasu to dole ne kai ka ci gaba da sadar da wannan zumuncin da yake rayuwarsu rayuwar wannan zumuncin to tun da kai kana da rai sai ka ci gaba da rayar da ainihin wannan zumuncin jama'a mun gane wannan da kyau ko to malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace da'ifun wannan ainihin wato hadisi da'ifi ne a ina za a je a duba da'ifancin sai yace a duba ad-da'ifa silsilatul ahadith ad-da'ifa a cikin lamba hadisi na 597 wato mujalladin ta na biyu sai shi malam jilani wanda ya sharhin ainihin al'adab al-mufrad mai fadlullahi samad sai ya ainihin ce laisa fi shay'in min al-kutubi sitta sai dai wannan hadisi ba shi a ɗaya daga cikin littattafai guda shida bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i da ibnu maja yace wannan hadisi ba shi a ɗaya daga cikin su sai marmaza al-allamatul albani ya mishi istidraki wato yace gyaran shi yace kaza qala haka dai wai jilani ya faɗi don haka sai kaga ya sa alamar motsin rai exclamation mark ma'ana akwai tangarɗa kenan a maganar wa wafatahu annahu fi abi dauda wa ibn maja yace ya manta abin ya kubuce mishi cewa hadisin nan yana cikin abu dauda da ibn maja kaga ko Abu Dauda da Ibn Majah ɗaya ne daga cikin kutubu sitta haka kuma ma wannan hadisi al-Imam Ahmad da Ibn Hibban dukkanin su sun ainihin fitar da shi to ba'ifancin da ke cikin wannan hadisin shine wannan mutumin baban ainihin asidu din mai suna Aliyu ibn Ubaidin da aka ce an abi da yace akhbarani asidu ibn Aliyin ko ibn ubaidin to shi aliyu dan ubaid din to shine mutumin da yake mai rauni al-imam az-zahabi yace la urafu ba a san shi ba ma'ana mutum ne majhulul aini an gane wannan da kyau ko to sai ibnu hajirin shi kuma da ya zo cikin takaribu sai yace makabulun ina ma'ana in ibnu hajar ce makabulun ai makabulun inda mutaba'a in an samu wani sun ruwaito tare to sai a karba an ko shi kadai ne fa to ainihin ba za a karba ba ina fatan jama'a sun gane wannan قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي رب أي شيء هذه فيقال ولدك استغفر لك الله أكبر yace Ahmad dan Yunus ya ba mu hadisin da yace abubakrin ya bashi shi kuma ya basu wannan hadisi abubakrin ya ce ya karbo daga malamin shi asim asim kuma ya ce ya karbo daga ainihin wato nashi malamin abu saleh abu saleh ya ce ya karbo daga ainihin abu huraira abu huraira ya ce turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu mamaci bayan mutuwar shi sai ya ga ana ɗaukaka darajar shi yana kwance a kabari sai ga kullum ana ɗaga darajar shi ana daga darajar shi sai abin ya kama shi da mamaki ya ce fa ya kolo ai ya ce ya ubangiji ayyushe in hazihi ta ina nake samun waɗannan ɗaukakuwar daraja gashi ba wani aiki nake ba kullum sai daraja ta sama take sai ci gaba nake sai mukami nake samu na rahama fa yuqalu sai Allah sai Allah ya ce sai a ce da shi wala duka astaghfara laka ai ɗanka ne ya roƙa maka gafara gafara duk sa'ad da kake roƙa wa mahaifinka gafara din nan Allah yana ƙara ɗaukaka darajar sha aljanna duk sanda kike roƙa mahaifiyarki daraja Allah yana ƙara ɗaukaka darajarta duk sanda kike roƙa mahaifinki daraja Allah yana ƙara ɗaukaka darajar shi duk sanda kake ƙara roƙa mahaifiyarka rahama Allah yana ɗaukaka darajarta dan Allah menene yawun bakinka ne zai kafe yo to ko juye ake wa bakinka ba ka rinka yin juye ba na bakin mai in anai kai kai dan ka roƙa uwarka gafara ko ubanka balle yawon ba kuɗi za ka biya ka siya ba kawai in fa ka buɗe baki ka ce Allah ka ji kan na ko Allah ka ji kan babata minti nawa ne wannan awa nawa ne ya wuce sakon biyu ne ma Allah ka ji kan wane iyakar ta kenan fa ba wai sai ka ja yasin ba sai ka ja falaki da nasu sai ka yi kulu wallahu kana dubi gashi nan Allah ya koya mana sai da yace wa qur rabbirhamhuma kamar ya nisa zira wai roƙon gafara ma da za ka yi iyayenka don karkai kuskure a cikin harkar sai da Allah maɗaukacin sarki ya koya maka yadda za ka faɗi in ka tashi addu'a ka ce Allah ka ji kan iyayena kamar yadda suka yi min tarbiyya ina ƙarami Allah ka ji kansu dan Allah wannan addu'ar awa nawa za ta ɗauka minti nawa za ta ɗauka yanzu a wuni ba za ka iya so ɗari ba duk sanda ka nisa ka nisa ka ce Allah ka ji kan babana Allah ka ji kan babata Allah ka ji kan iyayena iyakar take kenan fa kalmar ba kai din nan da kake ganin ta mai sauki amma ka ji fa kalmar haka za su rinka ganin daraja na ƙara sama daraja na ƙara sama aljanna da sun bincika yaya sai a ce ɗan kai roƙa maka dan Allah jama'a mutumin da bai samu ɗa ba zai yi kuka ko ba zai kuka ba zai yi kuka amma to kuma in ya samu ɗan daidai ne bashi babu tarbiyya kana jin baka yi tarbiyyar ɗanka ba ya je ya sha shalisho idan shi ya kaɗa kamar jan doki ta yaushe zai iya buɗe baki ya ce Allah ya gafarta maka ya ma san da kai a duniya ya je ya shaƙi man fetur ya sha shalushu ya buga ganja a kan shi yaushe zai buɗe baki ya ce Allah ya gafarta maka ashe kamar yadda za mu zo mu ɗan samu gaba mu tattauna nan gaba insha Allah ta'ala babu shakka kana so dan kai roƙa maka gafara kai tarbiyyar shi to kuma tarbiyyar da ta haifa haihuwar da wahala tarbiyyar da ta fi auren uwar ɗan da za ta maka dan wahala jama'a mun gane wannan da kyau ko malam muhammad nasir din albani ya ce hasanul isnad wannan ainihin hadisi mai kyakkyawan isnadi ne sai ce haddasana musa qala haddasana sallam ibn abi muti'in an abi ghalib qala qala muhammad ibn sirina an ghalib an ghalib daga ghalib ghalib yace qala qala muhammad ibn sirina muhammad ibn sirina ɗaya daga cikin manyan malamai ne na tabi'ai Eh, malamin imamu malik ne gashi almajirin shi ghalibu ya ce malamina mai suna muhammadu ɗan siri ne ya ce kunna inda abi hurairata lailatan mun kasance wani dare a wurin abu huraira malaminmu yana biya mana karatu faƙala sai muka ji abu huraira ya ce allahumma ghafir li abi hurairata ta wali ummi Allah ka ji kan abu huraira kuma ka ji kan uwata kaga abu huraira ya hada iltifat da hakika kenan a balaga iltifat shine kana magana a kanka sai ka rinka kau da bamiran suna komawa kan wani ko kana magana a kan wani da kuke magana kai tsaye sai ka rinka kawar da zamirar sai su koma kan kamar wanda ba tare kuke ba yanzu madadin ya ce allahumma ghafirli wa li Allah da ni da uwata ka gafarta mu sai ce Allahumma ghafir li abi hurairata wa li ummi Allah ka ji kan Abu Huraira da kuma uwata kai ka ce wani ne Abu Huraira amma shi ne to shi ake kira iltifat kamar yadda bahaushe ya haɗu da sirikin shi sai ka je na baba su baba sun fito lafiya ma'ana me yasa baka ce baba ka fito wai sai zan kalmar kamar ta yi nauyi kamar kana gaba ladabi sai ka kau da bamirin daga kan shi sai ya koma ga maga'ibi ko to shi ake kira ainihin iltifati iltifat jama'a mun gane wannan to abu huraira ana zaune sai yi wa kanshi addu'a yi wa uwarshi addu'a sai ce waliman istaghfir lahuma lahuma haka kuma Allah ka ji kan duk wanda ya roƙa wa Abu Huraira da uwar Abu Huraira gafara jama'a muna fa jin fa wannan duk su ne salaf to in kai koyi da su shine ka zama salafi qala li muhammadun ghalib yace sai malami na muhammadu dan siri ne yace fa nahnu nastaghfiru lahuma dan haka mu muna roƙawa abu huraira da shi da mahaifiyar shi gafara hatta na nadkhula fi da'wati abi huraira muna yin haka ne har mu samu mu shiga cikin addu'ar abu huraira tunda abu huraira ya ce ya Allah duk wanda ya roƙan min gafara ni da uwata Allah ka gafarta mishi jama'a mun gane wannan da kyau ko to ko tun da haka ne muna cewa Allah ka ji kan Abu Huraira Allah ka ji kan uwar Abu Huraira dan mu samu addu'ar Abu Huraira ta haukan mu moma jama'a mun fahimci wannan da kyau ko malai yace sahihul isnad isnadin wannan ainihin hadisi sahihi ne قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له har إلى yau الإمام البخاري حدثنا أبو الربيع abu rabi'i ya ba mu hadisin da ya karɓo daga isma'ilu ɗan ja'far isma'ilu ɗan ja'far daga al'ala'u al'ala'u daga abi mahaifin shi wa ana al'ala'u ɗan abdurrahman ya karbo daga mahaifin shi abdurrahman abdurrahman kuma daga ainihin abu huraira abu huraira yake anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah ya ce idza mata al'abdu qata anhu amaluhu illa min salasin idan bawa ya rasu to duk ayyukan shi baki ɗaya sun yanke sai dai da abubuwa guda uku da zaran mutum ya rasu to duk wani abu da ya kulla duk wani abu da ya shirya na alheri baki ɗaya to ladan waɗannan abubuwa sun tsaya cik duk wani alheri wanda da ike samun lada ta hanyar shi to ya tsaya cik sai ce illa salasin sai dai ta hanyoyi uku kaɗai lada ke zuwar mushi kabari na farko ya ce sadakatin jariyatin ai illa min sadakatin jariyatin sai dai ta hanyar sadaka mai gudana ya gina masallaci ana nan ana sallah a masallacin ana ibada ana karatu ana wa'azi ana koyon ilimi to sadaka na gudanuwa akan shi saboda ibadoji na gudanuwa akan wannan masallaci ma'ana da zai zan ya gina masallacin bayan mutuwar shi sai aka rusa masallacin shikenan tunda ayyukan da ake yi a masallacin sun tsaya cik to shi ma ladan shi ya tsaya cik kenan domin gudanuwar ladan nashi dama na faruwa ne da gudanuwar ibadojin a cikin wannan masallacin da zai gina masallacin 'yan kwamiti su ta da rikici bayan mutuwar shi har a je a rufe masallacin baki daya ladan shi ya tsaya yan kwamiti sun ja mishi jamhuri kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko ma'ana ashe gudanuwar ladan nan ba za ta gudanu ba sai da gudanuwar ibadojin da ainihin ake a cikin masallacin da zai kafa famfo bayan mutuwar shi sai ya zan iyalan shi su kasa ci gaba da biyan kudin wannan famfo har wata bot ta zo ta yanke Shikenan lada ya tsaya daga gudana da zai gina rijiya rijiyar nan ta zo ta kafe iyalan shi ba su je sun yashe ta ba shi kenan daga sadda ta kafe aka daina amfani da ita ladan shi ya tsaya to da malaman salaf suka hasashe haka sai ya zan in suka yi wakafi in suka yi sadaka mai gudana sai kuma su kafa mata wani shago ko wata masana'anta wadda masana'antar za ta rinka fitar da riba da za a rinka gudanar da wannan sadaka jariya bukhari ya ruwaito hadisi daga sahabi khalifan musulunci umaru dan khattabi Allah ya ƙara mishi yarda umar lokacin da ainihin ya samu wata gona wadda bai taɓa samun dukiya da yake so yake jin daɗi irinta ba gona ce wadda tana da 'ya'yan itatuwa masu daɗi akwai ruwan rijiya mai sanyi da ni'ima a ciki na umar allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda sai ainihin ya kasance ya sadaukar da wannan gona a matsayin ainihin wakafi ya yi wakafin ainihin wannan gona sai da ya zo rasuwa sai ya zauna ya rubuta takadda wadda wannan takadda ainihin ta wakafi ce wannan takadda ainihin ta wakafi na umar allah Maɗaukacin sarki ya ƙara mishi yarda sai ya ce wannan ita ce wasiyar bawan allah umaru ɗan khattabi in wani abu ya same shi abin da yake ishara zuwa gare shi shine ainihin mutuwa wannan gona da ya waƙafi yan shi hafsa ta ci gaba da gudanar da ita bayan ainihin hafsa a samu masu hankali daga cikin 'ya'yayanta su ci gaba da ainihin gudanar da wannan ainihin gona ma'ana hadde zuwa sadda Allah zai hukunci akan wannan gona to wannan abin da ya kamata ka duba kenan duk sa'ad da ka sai cocila ai ba shi kenan daga kayi mata zubin batir na fari daga ran nan baka sake zubin batir har abada iya amfaninka da ita ba zai yiwu ba zai yiwu ba matukar amfaninka da ita matukar ka ne mata sabon zubi ko mun gane wannan da kyau to idan kun fahimci wannan da kyau ya jama'a sai mu gane duk mutumin da yake son sadakar shi ta jariya ta gudana to babu shakka sai ya ɗiba wa kanshi yadda zai iya idan rijiya ce za ka yi sai ka yi rijiyan nan in ka gina ta sai ka hasashi bayan kai kana da rai kana kula da ita wajen ka yashe ta bakinta ya gabce ka je ka siyo suminti ka gyara da abubuwan duk da take bukata guga da makamantan haka kamar yanzu famfo mu ce ka rinka zuwa kana biya a wata bot kana kai ya lalace ka je ka siyo wani kasa kana nan a wannan halin sai ka fara ainihin tunanin to mutuwa fa za ta iya zuwa ainihin ta ɗauke ka to mutuwa ta ɗauke ka wannan sadaka za ta iya tsayawa to don ka samu sadakar ta daɗe tana gudanuwa sai ka haɗa wannan sadaka jariya da wani ɗanka ko wani ɗan uwanka wanda zai ci gaba da kula ainihin da ita to har sai al'amari ya kai ma yanzu in ka je madina ka je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam za ka samu malamai bayan allah nagari waɗanda ainihin wato su ƙoƙarin da suke yi su karantar da mutane sunna to sai a samu wasu masu kuɗi sai mai kuɗi sai zo sai aje littafi su suna da ainihin ma'aikata akwai wizaratul auqaf ma'aikatu ministry ta wakafi wanda in kai wakafin gida sai ka je ka kai wa wannan ma'aikata takardun da sauransu to sai wani malami sai wani mai kuɗi sai ya ce ga wata naira miliyan goma wannan naira miliyan goma zai ce zai sai hannun jali a kamfanin man fetur shell ko a kamfanin mobil ko kamfani kaza misali sai ce wannan miliyan goma ya aje littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza ran da duk aka ji wani malami ya ɗauko wannan littafi ya sa to a rinka ciyar da shi ane mai bukatun shi daga kudin wakasin nan da shi wannan mai kudi ya aji to ba shela za a yi ba dan aka yi shela kowane malami sai fito ce ya sa littafin a'a za a bari ne kawai malamai ne suna nan a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ana nan sai a ji ai ga wani malami ya sanya ainihin risala ta ibnu abi zaidin al-qayrawani zai karantar da mutane aqidar salaf zai kuma karantar da mutane mazhabin malikiya ba wanda ya ce ya sa ba abin da ya kwadaitar da shi na daga wakafin wani ko dukiyar wani a'a shi ne ya ga dacewar ya saka ya karantar da ɗaliban shi sai ainihin ministry ta auqaf ma'aikatar waƙafi sai ta kira shi ta ce to dama ala gafata malam wannan littafi da kasa wani mai kuɗi ya yi waƙafi akan cewa ran da duk wani malami ya zo zai karantar da shi to zai a rinka ciyar da shi a rinka mishi hidima daga cikin ainihin wato wannan waƙafi nashi har zuwa sadda zai gama karantar da littafin don allah wa ya ga sharhi ga littafin eh saboda Allah ai za yi dogon sharhi ko eh, ya shi yasa kaga babban malami a Sheikh Atiyatu Muhammad Salim da ya tashi ya fara karanta muwatta sai da ya kasar dubu daya kasar dubu sai da ya kasar dubu akan muwatta yana karanta ta yana fassara ta yana sharhinta da larabci babban alkali ne a madina kamar munan da ake cewa alkalin alkalai saboda rashin tauhidi su ba su cewa alkalin alkalai saboda ba kyau ba kyau a ce alkalin alkalai ko sarkin sarakuna saboda waɗannan mukaman Allah ne Allah ne alkalin alkalai Allah ne sarkin sarakuna karanta kitabut tauhidi da makamantansu a takaice waɗannan na kawo mana misalai ne don mu ji yadda bayan Allah suke son wakafin su ya rayu jama'a mun gane wannan da kyau ko to abin da nake son in nuna mana gaskiya saboda Allah mu a nan kasar gaba daya kanmu bai waye game da yadda ake yin wakafi ba rashin karantar da mutane ne game da wakafi shi yasa a 1960s wato abin nan dab da za a kashe sardauna ya je makka ya sai ainihin gida wanda ya wakafi shi amma saboda 'yan najeriya ba san addini ba da sardauna mutu sai aka je aka sayar da gidan aka kwaso kudin aka da su ana gana ya kayan gado ne abin da aka yi wakafin shi bai yiwuwa a siyar da shi ko da mutum ya rasu don wakafi ya sha bamban da wasiya wasiya ce in mutum ya yi wasiya cewa in ya rasu a ɗiba dukiyar shi gaba ɗaya a yi sadaka a in ya rasu sai a ƙalla a fasa ta kashi uku sai a yi ba da ɗaya bisa uku saura kuma sai a dawo da magada amma in ya riga ya ce ya yi wakafin kaza to wannan ba dama shi da kanshi ya dawo ya ce ya soke wakafin balle kuma ainihin wani shi amma za a kula da sharuɗan shi akan wakafin shi misali a sheikh muhammad nasiru dinar albani allah ya gafarta mishi da ya zo da rasuwa sai ya kira ayan shi su abdulrahman su abdul'ala su wane ne su abdulmusawar ya ce in ya rasu fi mishi arziki din littattafan shi da ya bari gaba ɗaya labirin shi za a ɗauka a kai ainihin jami'ar islamiyya ta madina ma'ana sharaɗin wakafin kenan ya yi wakafi na littattafan a kwaso su daga amman daga jordan a yi musu jirgin sama a kawo su ainihin madina to yanzu sharaɗin wakafin shi shine a kawo madina madinar kuma ba a ko'ina bai ce a cikin jami'ar islamiyya to yanzu duk inda aka kai wannan wakafi to bai yi ba an wulakanta sharaɗin mai wakafi sai a ɗibo a kawo don haka aka ɗibo su suna nan jami'ar islamiyya an aje su jama'a mun gane wannan da kyau ko to ya kamata kuma ya wajaba mu je ne mu san abubuwa a qur'ani da sunna a karanta sahihul bukhari kitabul waqafi a karanta littafai na fiqhu fiqhu sunna da sauransu zaka ga irin hukunce hukuncen da suke da alaka da waqafi saboda nan ba dandali ne na fiqhu ba amma muna haskakawa mutane ne saboda wuri ne na bayani dangane da ladubba ba daidai bane a ce waqafi din nan ba mu san yadda ainihin harkar shi take ba to sannan sadaka jariya da aka ce kamar yadda muka sha bayanai dangane da wannan hadisi in mun zo a wurare da dama wasu sun fassara shi da kuskure wai cewa sadakar budurwa to kun ga don haka gashi mala ya fito wasalin karara yace sadaqatin jariyatin sadaqatin faduwar wasali ƙasa. an gane ya zama sadakatin takuri da faduwar wasali ƙasa ko sai a ce sadakatin sannan takuri na biyu wajen jariyatin shi ma da faduwar wasali ƙasa sadakatin jariyatin sadaka mai gudana inda an ce sadakati aljariyati to shine da zama sadakar budurwa inda ya zama sadakati aljariyati amma yanzu dubi sadakatin jariyatin to sadaka mai gudana to da wannan muguwar fassara ce da malamai suka yi ko da jahilcin rashin larabci ko kuma da ainihin wato ta jahuli sun sani sun yi tsememe sai ainihin aka yi ta zasakar 'yan mata a nan kasashenmu na hausa da mutum ya haifi a allah allah yake ya ce ya wanke ta wai ya yi sadaka sai ce ai shi duk 'ya'yan shi sadaka yake bayarwa to ka'ida da ita ce idan sadakar nan da aka ɗauka aka bari ya danganci yadda take in an ɗauki sadakar nan an bayar ne kaco kam aka ainihin wato ɗauka ba a karɓi komai na sadaki ba aka ce an ɗaura aure an ba da ita sadaka wannan aure bai yiwu ba jama'a mun gane wannan lan da duk aka ji wa'azi kawai sai dai ta kama hanya ya kama hanya kowa ya gaba Allahumma sai in suna son zamantakewa ci gaba da aure to wannan kam sai ainihin su tsaya sai a sata ta istibra'in jini daya sannan sai a sa sabon sadaki sai a daura musu aure tare da ainihin shaidu akan cewa ya biya sadaki zai aure ta 'ya'yan da suka haifa a baya fa su ne na halal jama'a mun gane wannan da kyau ko amma ya wajaba mutane kansu ya waye game da waɗannan matsalolin da mutum zai ɗauko naira dubu goma ya baka ya ce rike dubu goma nan zan auren maka da 'yata abinda na saka sadaki sai ka ɗibo daga ciki sai ka bayar sai ya zo ya sanar da kai cewa ya sanya wa 'yan nan da ya ce zai baka sadaki dubu goma ko dubu biyar ko dubu bakwai sai ka ɗibo cikin nan kuɗin sai ka ainihin eh, bayar sai ya zama yanzu shi ya baka wata sadaka ne ba ta da alaka da wancan sadaki amma ka a zo a ce an sadaukar mishi da sadakinta an yi ta'addanci a cikin hausa nan a'a kawai ubanta ya bashi sadaka to wannan wani abu ne wanda bai da alaka da auren sannan kuma aka sa mishi sadaki sai ya ɗibo daga kuɗin sadakan nan ne daga wasu kuɗi ne da ya noma ko kuɗin aikin gwamnatin shi oho ya biya sadaki a to sai aka sanya sadaki aka ce dubu biyar sai uban ya ce ga dubu biyar na baka sadaka sai dan wannan dubu biyar sai ce to ke kuma ga sadakinki duk wannan ya halatta amma maganar an sadaukar da sadaki to gaskiya wannan ba zai yiwu ba jama'a su san ko ita matar da take da haƙƙin wannan sadaki bata isa ta ce ta yafe sadakin kulliyan ba gaba daya ta ce ai yafe maka sadaki gaba daya ba a yin haka a musulunci a'a nawa ne sadakinki naira dubu biyar sai ya kawo naira dubu biyar ya cake mata to shi kenan yanzu ya biya sadaki sai ta ce ungwana ka sadaka to in shi ya ga dama ya ci ya zama ko dan kanzo ya ci in kuma bai ga dama bai ce a ni ba zan karɓi sadaka ba to ga kyauta in ya ga dama ya karba in bai ga dama bai ce ki rike abu to da aure zai wargaje ba za ta ce to ai dama sadakin ai sadaka na baka sai ta ce ce a ƙarya kike yi na biya ke sadaki kashi dam ba haka bahaushe yake cewa ba kashi dam eh, bahaushe kenan ya ta'addanci cikin hausa ya ta'addanci cikin turanci <laughs> mun gane wannan da kyau ko saboda haka ya biya ta sadakinta to in jama'a suka gane wannan ainihin da kyau to za a ga gaskiya saboda Allah akwai gyare-gyare game da harkokin matsalolin addini game da ƙasar nan shi yasa malam bakar kuma hayyar sai yake cewa matsalolin aure kar ku bincika abin da ya gabata a da ya kokari a yi gyara kawai ma'ana a gyara gaba amma aka ce za a rinka tono baya wallahi tsofaffin shadda ne boyi ne da kuma tsutsotsi a ciki Allah ya kiyaye sannan sai ya ce aw ilmin yuntafa'u bihi ko kuma ilimin da ake amfanuwa da shi mutum ya yi wa'azi ya rubuta ya karantar ana amfanuwa zai ainihin ci gaba da samun lada matukar amfanuwar da ake don haka gaji ya ce aw ilmin yuntafa'u wanda ake ci gaba da amfanuwa da shi littafi ne ya rubuta a sharhi ne na wani littafi ku duba anan fa aka ce ilmin ashe ko geography ka rubuta aka amfana da shi babu shakka sai ka samu lada Allahumma illa an takuna kafiran mushrika jama'a mun gane wannan da kyau ma'ana yanzu irin malaman nan na kimiyya malaman musulunci ne na kimiyya ga sunan irin su ibn rushd irin su wane ne da manyan malamai ga sunan injiniyoyi yanzu a kasashen masar a kasashen syria a kasashen jordan malamai ne yan boko suna rubuce-rubuce game da kimiyya da fasaha ana amfanuwa suna da lada a kai saboda turawa da suka shigo da karatun boko a ƙasar nan sun shigo ne suna da aƙidar kafirci da aƙidar ƙin addinin musulunci da fada da addinin musulunci shi yasa sai wannan ya goga wa boko bakin jini in ba haka ba da karatun boko da karatun addinin musulunci ba su da bambanci ko miskala zarratin domin masdar masdaruhuma wahid su guda ɗaya ce kafin zuwan alkur'ani babu wannan kimiyya da fasaha ba ta haɓaka ba haka me yasa saboda lokacin babu haske na ilimi na wa'ayi attaura ce ta dagwalgwale injila ce ta lalace ta rikice ina za a samu ilimi a ciki babu a lokacin da alkur'ani ya zo sai allah ya sha alwashin cewa sai ya tsare shi don haka duk wata kimiyya da fasaha da ke cikin shi tana nan musulmi suka tashi suka bincike suka gano abubuwa lissafi ne ilimin kimiyya ne ilimin fasaha ne kirkire-kirkire ne injiniyarin ne harka pharmacy medicine da sauransu to sai kuma al'amari lalaci ya faru ga 'yan baya sai suka koma suka shantake sai makiya sai suka je sai suka ainihin koyo abubuwa shi kenan sai aka waye gari abin ya gudu daga hannunmu jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka in ko har wanda ya rubutu a cikin mathematics yana musulmi ko physics ko chemistry ko biology ko ah, menene ya har ya samu lada ashe wanda ya rubutu a cikin fiqhu ko qur'ani ko hadisi ko larabci ko tarihi ko wani abu wanda ke da alaka kai tsaye da addini shi ya cancanta da ya samu lada jama'a mun gane wannan da kyau to ashe kai in ka fahimci haka ba za ka sake a ce ana wani aikin lada irin wannan kai kuma baka sa hannu ba shi yasa za ga manyan masu kuɗi a kasashen Saudi Arabia sai mutum ya ɗibi maƙudan kuɗi sai ya tafi maɗaba'a sai ya bayar ya ce da Allah gashin an samu wani malami ya rubuta littafi ya kasa biyan kuɗin buga a buga mishi amma ka a faɗi sunana sai dai kawai ga an sa a ala nafaqati ba'd muhsinina an buga wannan littafi ne a ciyarwa wasu daga cikin mutanen alheri to ashe a yanzu a matsayinka na mai kuɗi ga ka anguwarku makarantar islamiyya za ta rushe za ta lalace ba a kula da malaman sai ka je ka samu kamar naira dubu ɗari sai ka ce gashi ka bayar da dubu ɗarin nan don ka a rinka jinkiri wajen biyan malamai albashi duk kana nan kana cikin sadakatun jariya na bangaren ilmin yuntafa ubi jama'a mun gane wannan da kyau ko ko ka siyo littafi ka ce gashi nan katan guda duk a raba 'yan islamiyan nan ko fensiri ko wani abu duk kana da alheri a kai to waɗannan abubuwan kun ga ashe ana bukata a wayan mana da kai ne game da su kanmu ya waye in ba haka ba sai ka je kai tabarnatar da kuɗi ya ga wata budurwa yana so ya na kuɗi ya na kuɗi ya na kuɗi rana tsaka a ce an an hana shi ya rude ya tafi kotu ya buga takarda nan ya je nan duk a iska ana ganin shi sakarai ga inda zai je ya kashe kuɗin shi inda zai samu sakamakon su ranar gobe alkiyama inda zai samu sakamako tun daga kabari jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko sai ce awwaladin salihin yad'u lahu ko kuma ɗa na gari wanda ainihin wato zai rinka mishi addu'a kun ga annabi yace ɗa na gari me yasa saboda dan banza baya wa uba addu'a don haka aka kawo awwaladin salihin yad'u lahu ko kuma ɗa na gari wanda zai rinka mishi addu'a don duk inda ya zan ɗan nan ɗan iska ne babu yadda zai tuna da kai balle maka addu'a to kun ga ashe wannan menene ƙalubale ne a kan duk wanda yake son ya aure ya haihu ya san cewa wacce mace ce zai aura ta haifan mishi ɗa wanda zai zan nagari wanda zai tarbiyyar shi tarbiyyar da zai tashi koda bayan baran shi mishi addu'a to kun ga aikin tarbiyya din wallahi al'azimi ina gaya mana ya fi wahala fiye da auren uwar ɗan ya fi kuma wahala fiye da haihuwar ɗan to amma abin takaici irin yadda mutane ke kashe kuɗi wajen aure da haka suke ɓadda rabin waɗannan kuɗin ko ɗaya bisa biyar ɗinsu wajen tarbiyyar 'ya'yan babu shakka da ba a samu 'yan iskan da ake da su da yawa kama haka ba kuma babu shakka 'yan iskan da ake da su a yanzu da sun rabu. mutum zai iya kashe naira dubu ɗari biyar ya yi aure amma ba zai iya kashe naira ɗari biyar ga abin da zai zan sanadin tarbiyyar yaron ba mutum zai iya zuwa ya ta neman taimako an yi mishi haihuwa matar na da ciki matar na naƙuda amma ba zai iya neman taimakon yadda zai yi tarbiyyar ɗan ba to shi dai ɗa ni'ima ce daga cikin ni'imomi wadda Allah maɗaukakin sarki yake bayarwa ga wanda ya so ya bashi maza zarya wani ya bashi mata zarya wani ya haɗa mai maza da mata Allah ya mai da wanda ya so ya zan bakararre ko bakararriya to ashe in har Allah ya maka baiwa da ɗa a matsayinka na musulmi kasancewa Allah ya baka wani aiki wanda sakamakon wannan aikin zaka iya shiga wuta in kai sakaci game da shi za ka iya zuwa aljanna in ka kula da muhimmancin wannan aiki to sai ya zama 'ya'ya nau'i biyu ne ko dai 'ya ta mace ko ɗa namiji to 'ya ta mace ta fi wahalar tarbiyya shi yasa falalar tarbiyyar 'ya mace ya fi lada a wurin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda duk Allah ya bashi 'ya'ya mata guda biyu ya iya tarbiyyar su ya kula da su har suka girma ya aurar da su sai annabi ya ɗaga yatsun shi guda biyu haka kamar yadda ɗan PRP ke ɗagawa kenan ko ya ce haka za mu zauna da shi a aljanna kafaɗa da kafaɗa. saboda tarbiyyar ya mace yana da wahala ta namiji ko sallah ce tun kayan ki dan madina naira saba'in saba'in ko tamanin tamanin ka haɗa mai da silifa sai juna dan kwara a sami ta naira talatin hula gaban dan koli sai a siya sai kafa sai ta sai ke tafe amma mace fa sai ta ce ana yayin jakat ana yin takalmi kaza sufa kaza print kaza eh, gele kaza sai kaga ita sai an kashe mata wajen dubu biyar ko bakwai ko goma duk sai an gama sai ta ce warawarai kaga matsalolin ta yana da yawa sannan sai ka sa kula a kanta kwarai da gaske in ba haka ba sai ta zubar da mutuncinka da mutuncin addininka da mutuncin duk abin da kuke da shi baki ɗaya. to shi yasa wahalar wannan tarbiyyar tata to sai ya zan akwai lada na musamman a bisa tarbiyyar ainihin wato ɗa namiji haihuwa ɗa namiji da tarbiyyar shi to kun ga daga nan ne za mu gane menene wace hanya ake bi ake tarbiyyar 'ya'ya kamar yadda muka fara faɗi tun a baya babba hanya ta tarbiyyar ɗa ita ce kai uban ka zan mai tarbiyya saboda larabawa suka ce kaifa ma ya kunul murabbi ya kunul murabba yadda mai tarbiyya yake haka ainihin wanda ake tarbiyya zai kasance mawaƙi ya ce babban da bai da tarbiyya kullum bai gudun abin kunya in ko bai gudun abin kunya daga yin abin kunyan nan ne zai iya ɓata tarbiyyar ɗan shi to kun ga daga nan za ka gane ashe duk sa'ad da kake da'awar tarbiyyar 'ya'ya kai tarbiyyar ɗa ashe kai ka fara duba kana son ka samu ɗa ko ɗa mai tarbiyya kai kana da tarbiyyar eh to sannan in ka tashi aure ka auri matar da ta samu tarbiyya sa'an nan sai me ya zan hanyar da za a bi a auren nan ya zan hanya ce da shari'ar musulunci ta tsara to kun ga daga nan za ku gane inda ake samun ainihin wato tangarda domin tun daga neman auren ake neman auren ba yadda shari'a ta tsara ba a zo a gudanar da auren ba yadda shari'a ta tsara ba al'adu bidi'o'i zalunci ta'addanci ƙetar haddidi ya shigo cikin auren sa'an nan kuma in aka zo wajen tarewa bidi'a al'adu sun shigo a ce ai ta tudu ce wallahi in ba don haka ba mu za mu tsaya kaza kaza kaza kaza kenan da laifin gwaggwata tudu ko ta gangare ko ta kwari ko ta ina ce babu laifinta an dai yi waɗannan bidi'o'in an yi al'adun eh to babu shakka aure ya samu tangarɗa tun daga nan tarbiyya ɗa ta fara samun murgwai to sannan tafiya ta taho me za ka ci da shi me za ka shayar da shi Allah yana duban wannan wannan na da alaƙa game da tarbiyya saboda cikin hadisi annabi ya ce wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lahu an ci da shi haram an shayar da shi haram ainihin wato abincin shi a yanzu kai halal haram ne abin da yake sha haram ne tun farko dama uban shi ya ci da shi da haram ya shayar da shi da halal sai da haram sai annabi ya ce ta yaya Allah zai karba mushi addu'a to kun ga akwai abin dube anan mutumin duk da ba a karɓan addu'ar shi to babu shakka ya shiga uku ya lalace don zai ɗaga hannu yana da buƙatar Allah ya shirye da shi ko ya shirye da wani nashi Allah ba zai karba ba kaga sai an dubi wannan shi yasa aka ce yana cikin ɗabi'un matan Madina in mazan su suka kintsa za su tafi kasuwa har sai sun kusa dab da zaure sai mace ta je sai ta tara miji don Allah muna roƙonka mai gida ka nemo mana halal in baka samu baka dawo in baka samo halal baka dawo ka san za mu haƙura da yunwar duniya amma ba za mu haƙura da ta lahira ba don Allah kaka nemo mana haramu to yanzu ba an san haram ɗin ce life haram life amma sai ganin ake rugawa sai a yi ta kwaskwarima a yi ta gyara abubuwan a yi ta gyara abubuwan a yi ta gyara abubuwan mun fahimci wannan da kyau ko to kun ga wannan matsalar kenan sannan sa'ad da aka haifi yaron nan ya zan abi sunna wajen yi mishi hudu ba abi sunna wajen sa mishi sunan da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shine sunan da Allah ya fi so a sa mai abdullahi ko abdurrahman ko a sa mishi alharisu ko a sa mishi alhammamu sa'an nan yaron nan a buɗi bakin shi da karatun alkur'ani da kalmar la ilaha illallah ba da abcd ba ko this is a cat this is a boy ya fara da sanin Allah da karatun alkur'ani sa'annan kula da tarbiyyar shi a yadda shari'a ta tsara sadda yaran nan ya taso ya kai shekaru bakwai to lokacin ne za a fara umarnin shi da yin sallah da kula da wasu ƙa'idoji na mabadi'u na farko-farkon shari'ar musulunci to amma kafin nan fa ana ɓata tarbiyyar 'ya'ya tun kafin nan yaro shekarar shi biyu ko shekarar shi ɗaya da rabi ya dan fara zama ya ji ya sami gishiri ya zazzage sai a make hannun shi a zazzage shi bai san abin da ya ba wannan dukan da aka mai an zalunce shi domin bai san ma'anar abin da ya ba kuma bai san fassarar dukan ba sannan wannan zagi da ake mishi mugun baki ake mishi yana kama shi kuma tarbiyyar shi ake kuma ana nuna mai haka ake magana don haka kuka ga da dama daga uwayen da irin waɗannan ɗabi'un suke nuna wa 'ya'ya 'ya'yan suke tasowa da zagi sai ka ji yaro ya ce ubanki ya ci tuwo ubanki ya yi kaza saboda shi bai san ma'anar zagin ba yana ɗauka kamar wata hausa ce dai da an yi abu a ce ubanka ya yi kaza ubanka ya yi kaza don haka sai iya haɗa ubanka ya sha giya ubanki ya ci tuwo ubanki ya yi kaza ita ɗin nan da take koya mishi sai fara mata haka madadin ta same shi yana zazzage gishirin nan sai ta kwace sai ta kawar da shi ta ɗauka cewa laifinta ne da ta aje gishirin a kusa to kun ga tun daga nan tarbiyya tana lalace to sannan yaro ya kai daidai lokacin da za a umarce shi ya yi sallah ko ya ibada ba a nuna mishi yaro ya kai daidai lokacin da za a nuna mai in zai shiga daki ya sallama in zai shiga ya nemi izini ba a nuna mai cin abinci da dama ake mutum ya ci gaban shi mutum kai ya ci fiye da ainihin yadda abokan cin shi suke ci sai da izini duk ba a nuna mishi duk wannan sakacin barin yin tarbiyya yana ɗaya daga cikin ko kuma shine babban gimshiƙi daga gimshiƙan lalacewa tarbiyya a bar yaro kawai kamar yadda Allah ya ce a ya sabul insanu an yi turaka suda mutum yana tsammani kawai za a bar shi haka siddan ne ba za a ce yayi ba ba za a ce ya bari ba to duk shi yasa ka ji bahaushe yana kyamar goyon kaka me yasa ita kaka saboda yadda take son jika ba ta hana shi ba ta umarnin shi sakamakon haka sai ya shagwabe in ya shagwabe din nan sai lalata ta kama shi sai kuma lalaci ya biyo baya to duk mutumin da ya lalace lalaci zai biyo baya duk malalaci kuwa babu shakka sai ya zama mai batacce tarbiyya ko ba daɗe ko ba jiwa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to in tafiya ta tafi yaron nan ya kai shekaru bakwai fa ba a tarbiyyar shi to zai waye gari zai ɗauki ɗabi'u ne irin na ainihin kare don a can baya yana shekara uku shekara hudu shekaru biyar a daidai wannan lokacin akwai irin abubuwan da ya kamata a rinka nuna mishi na natsuwa da rashin hayaniya da jagorancin shiryar da shi game da abubuwa na fitura abubuwa na ɗabi'a duk in aka waye gari ba a nuna mishi waɗannan abubuwa a daidai wannan lokacin ne zai ɗabi'antu da ɗabi'ar ɓarna ta'adi irin na biri ya ɗauki reza sai ya yanki kanshi sannan ya tallare da kuka ya zubar da gishiri nan ya zubar da madara akan kafet ya yi kaza ya yi kaza to in ya kai shekara bakwai takwas tara goma ba a tarbiyyar shi to ɗabi'a shi bata bambanta da ta kare ba ku duba kare duk wata dabba duk wani mara mutunci mai cin mutuncin mai mutunci bai kai ya kare ba sai ya tsaya a kofar gidansu da ya ga mai mutunci ya zo wuce ya sai ya tsogale shi da an bi shi sai ya shiga gida sai kuma mai shi ya fito ya ce ya za ka samu kare na a kofar gida malam wani irin rashin mutunci ne to haka shi ma zai tsaya sai ya tsaya a kofar gida yarinya ta je ta siyo manja sai ya kaɓe da an biyo shi sai ya ruga da gudu gida sai uwar shi sai ta hau masifa har daka saboda rashin mutunci zaki biyo dana zaki dake shi ya je yayo rashin mutunci ne dan ke baki sani wani ya zo dan talla ne zai shiga gidan sai sa kafa ya ce ba hanya in an ture shi ya yi bari ya ruga gida gashi nan za a dake shi kaga ya zama siffar ɗabi'a shi ta kare to duk sanda ya kai shekara sha uku sha hudu sha biyar kafin ya kai shekaru sha takwas a nan kuma sai ku ga ya fara ɗaukan wata irin ɗabi'a ta san gayu kuma bai da kuɗin gayu to ne ba tarbiyya sai fara sata ku duba da kyau ku gani daidai shekarun sha uku sha biyar sha shida daidai lokacin ne duk wani yaro da yake kasaitaccen barawo daidai irin wannan lokacin yana ike fara ya taso ba tarbiyya yana son gayu ba kudin gayun ga jins naira kaza tishan naira kaza bakin gilas kaza bango man takalmi hula hana sallah kaza kaza kaza duk ba shi da kuɗi sannan kuma in ya samu kudin ya fara yin wannan adon sai kuma ya fara neman fara neman budurwa to da ya fara nema to nan kuma wani lalacewa tarbiyyar don ba neman aure yake ba to da ya fara wannan neman 'yan mata shi kenan kuma to ba shi tsaye ba shi zaune kan abu biyu ina kudin da zai samu ya ado ina kudin da zai zuba aljihu kuma ya je wa 'yan mata bajinta to dole kazan wana ta makara akuya wana ta yi dare sai ya tare ta je dan ne siyar ya je siyar kaza kaza kaza kaza shikenan an ga buta nan a doke ta an yi haka sai fara yan dauke dauke to in tafiya ta tafiya fa sai waye gari ya zama kasaitaccen barawo yanzu wannan yaron menene ya lalata tarbiyyar shi rashin ita tarbiyyar rashin tarbiyyar da aka haife shi kawai haka siddan aka bar shi to sannan ke kuma sakaryar uwa da ɗanki zai yi laifi ki ce bari babanka ya dawo wallahi kin zama sakarya ma'ana in uban shi ba shi da rai shi kenan yanzu shi a duniya ba wanda zai kwabe shi kenan ke gwamnati ce a kan shi duk laifin da ya yi ukubar da ya kamata da horon da ya kamata a yi mishi ki mishi ba ki tunanin akwai kowa a duniya a kan shi bari ran da ya wa uban shi uban nashi ya mishi nashi horon amma karki sake kike bari babanka ya dawo ko kuma to ka gan shi ko na gaya mai yaƙi ji wace irin zo baro doke ki? mun fahimci wannan da kyau ko dole ne iwaye su gane wannan to sannan abu na biyu daga abubuwan da ke lalata tarbiyyar yaro maraici to maraici wata kaddara ce daga cikin kaddarorin da Allah yake azawa dan adam din da ya so don haka Allah ya kira mutuwa da musiba yace in asabatkum musibatul maut mutuwa masifa ce to in yaro ya waye gari uwar shi ta mutu a gida sannan bai samu kishiyoyin uwa ko matan uba masu nagarta da za su iya rike shi ba to ya shiga uku ya lalace za su gallaza mishi suna gallaza mishi in ya ji ciki ta yi zafi sai ya fita waje yana fita waje sai ya haɗu da ɗaya daga cikin abubuwan da ke ɓata tarbiyya shine rufa usu munanan abokai ko munanan ƙawaye gidan ba daɗi waje kuma akwai daɗi amma akwai abokai miyagu jama'a mun gane wannan ko kuma ya zan uwar tashi ainihin an sake ta jama'a mun gane wannan da kyau in ya zan an saki uwar tashi to sai wannan sai haifar mishi da ainihin matsala domin uwan nan tashi ba ta zaman lafiya tare da sauran matan gidan ba babu yadda za a yi su iya kula da ɗanta ko ƴatta ai sakamakon haka ma fansa za su rinka neman ɗauka a kan wannan ɗa ko ɗa to daga haka yaron zai kangare yaro ne ɗan shekara goma ko yarinya yar shekara goma ta saba fada da manyan mata ina tarbiyya babu tarbiyya za ta ji shakkar te damba da mijinta ba za ta ji shakkar te damba da mijinta ba to da wannan ne sai ainihin malaman salaf suka ɗaukar wa kansu wata ɗabi'a matansu da mazansu a kan? wance mijinta ya kwanta ya rasu tana so za ta yi aure amma tana tunanin tarbiyyar 'ya'yanta sai ta saurara har sai ta samu wata mafita daga Allah ga ummu salama tana son aure amma ta haƙura saboda tana da 'ya'ya guda biyu da umar da zainab agololi ne ainihin wato waɗanda daga baya suka zanga manzan allah sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda tana ganin katta je ta auri mutumin da ba zai kula da 'ya'yanta ba a ce sai dai ta bar 'ya'yan a wani wuri daban wanda wannan wurin kuma ba za a kula da tarbiyyar 'ya'yan ba to ko da annabi ya aiko yana son ta sai ta ce tana da 'ya'ya guda biyu annabi zai iya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zai iya shikenan ya karbi waɗannan 'ya'ya ya rike sakamakon haka 'ya'yan suka taso su kansu suka zama malamai daga cikin malaman sahabbai da Zainab da Umar dukkan suna ruwaya hadisi kai tsaye daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ko daga wurin uwarsu ummu salama ko daga wurin ummu habiba ko wata mata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ko wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan mata matar me yasa ta wancan sharadin saboda kula da lalacewa tarbiyyar ƴaƴanta jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan kuma har wa yau malaman salaf su ma ta wani bangaren sai suka kula aure ma in za ka yo sai ka dubi matar da za ka aura wadda za ta kular maka da 'ya'yan nan ƙanana wadda uwarsu ta waye gari ba ta gidan ko ubansu baya kusa ko kuma halin larura makamanciyar haka ina muka samu wannan hadisin jabir lokacin da baban shi ya rasu sai ban mishi kanne mata guda tara kannan nan mata guda tara uban shi ya ce ya ban mishi su amana shi kanshi bai auren fari ba da ya tashi aure sai je auro bazawara annabi ya ce me yasa baka auri budurwa ba kai mata dariya tai maka dariya kai kiss tai maka kiss ka auri tsohuwa yaya kaza kaza ai ba life kaza kaza annabi sai yace ya manzo Allah babana ya mutu ya bar mini yan mata tara rike su yan mata tara in nace zan je in auro budurwa irin su sai zama yan mata goma sai su sa wa gidan wuta wata rana na haka na auro mai hankali za ta yi musu kunshi za ta yi musu kaza za ta yi musu kitso za ta koya musu tarbiyya yanzu jabiru yana matsayin saurayi yana so ya auri budurwa ko baya so yana so amma me yasa ya hakura dan tarbiyya kannan shi ashe in kana da wasu ƴaƴa marayu wadda uwarsu ta kwanta ta mutu ko kuma ainihin uwarsu ta fita sai ka lura wacce mata za ka auro wadda za ta ainihin kula da su to in kai fushin zuciya saboda ta fita ta bar 'ya'yan bari kawai ka je ka auro kowace iri su ma 'ya'yan kai watsi da su wannan na daga cikin dalilan da ke lalatar da tarbiyya kun ga anan na haɗa wajen dalilai guda uku dalili na farko saki ya zama uwar an sake ta ko uwar ta mutu ko kuma an waye gari duk baki ɗayan ba waɗannan ba ne amma an kai shi ruko ne to tun da kai ka yadda ka karɓi rukon to ka san wacce mata za ka aura wadda ainihin za ta rike maka wannan yaro da kyau don ga jabir riko aka ba shi waɗannan 'ya'yan ba 'ya'yan shi ba ne to kun ga iyaye mata sai kun lura da wannan iyaye maza sai kun lura da wannan ashe da wannan ne in ka lura da kyau akwai sa'ad da za ka haƙura ka zauna da matarka ko ba don halinta ba ko don saboda 'ya'yan nan ko ɗanta ko 'yarta kai ya lalace jama'a kuna fahimta waɗannan abubuwan da kyau da wannan ne mata in kuka lura da kyau za ki haƙura da zama a gidan mijinki ko ba dan koyo ba dan ki fita ‘ya'yanki ko ɗanki ko ‘yarki ta lalace jama'a mun gane wannan da kyau to amma sai Allah ya ce wa uhudiratil anfusu shuh ran dan adam akwai son kai idan hankalin ya riga ya tashi shikenan sai ya ce shi kawai ya riga ya haƙura ma'auran in hankalinta ya riga ya tashi sai ta ce ta riga ta haƙuran ma'auran to sai daga baya sai dawo yana nadama sai daga baya sai ta dawo sana nadama wane ne ya sa ka dole aka tirsasa ka wane ne ya sa ki dole aka tirsasa ki to wajibi ne mutane su tsaya su kula da waɗannan abubuwa. sannan na daga abubuwan da ke lalata tarbiyyar 'ya'ya barin yara suna kallon kowane irin sim kowace irin tasha ta dish ce ko ta satellite ce ko ta menene duk waɗannan abubuwa suna da haɗari kamar yadda jiya muka ainihin fara ishara akan ka je ka samu littafin albasul mubashar wato littafin da ke magana akan satellite da kuma ainihin wannan alghazul fada'i haɗarin dishes da sauransu ba kowace tasha ce za ka kama ka sanya wa yara suna kallon dish ko suna kallon satellite ko cable ko menene ko kuma kowace drama a ɗauko a sa abin da ya sa shari'ar musulunci ba ta hana jimillar sa wa yara fim ba saboda akwai fim ɗin da yake na tarbiyyar yara ne game da karatun alkur'ani game da zikirori game da ɗabi'u game da tarihi irin su tarihin ibn taimiyya tarihin imam shafi'i tarihin imam malik tarihin sahabbai babu laifi game da irin wannan irin su farisu saifi wal qalam abu firas alhamdani ga sunan duk babu laifi a sanya ta yara waɗannan dan ai tarbiyyar su to in ka bar ƴaƴanka kawai kai dai ka samu kuɗi ba ƙauye da kai ka siyo talbijin da bidiyo ka aje musu kowane kasar su je su ɗauko su sa kowane kasar su je su ɗauko su sa sai a waye gari ƴaƴan nan naka ƙanana ne kai ka rena kwakwalansu saboda ka rena shekarunsu su kuma sun rena ainihin hankalinka duk da suna ganin kai ubansu ne cikakkun barayi ne amma ga su nan a gidanka kuma kai ka siyo musu hanyar da suka bi suke koyan sata za su ɗauko fim ka za su sa za su ɗauko fim ka za su sa za su ɗauko fim ka za su sa in suka saka wannan fima-fimai yaro ya fi kowa natsuwa game da kallon talbijin ina son ka gane wannan da kyau mata ke biye da shi amma ko uwa shi bata in yaro na kallon talbijin yana saurarawa ne attentively duk attention din shi yana kan talbijin din sallama na je wani gida kawai ina sallama yaron yana lekuwa kafin ya amsa sai ruga da gudu ya ce wanda magani yana sallah ne a talbijin daga lekuwa kawai har ya gane ya taba ganin kasar na sifatin salati da muke daga lekuwa kawai sai koma ya ce wanda yake sallah ne a talbijin ka gani ashe in kuka dubi wannan da kyau to ashe talbijin din nan hanya ce daga cikin hanyoyin da za a yi tarbiyyar yara to in kuma ka sakan musu abin sake babu kaidi hanya ce da za ta bata tarbiyyar su to sai ka lura da wannan daga nan ne ake samun yara kanana sun zama barayi sun zama mazinata sun zama yan luwaɗi sun zama kaza sun zama kaza to wajibi ka kula da wannan za ga mafi yawancin ga 'yan mata nan 'yan sakandare 'yan university sun fi son ainihin su kamo ainihin tashoshin da ake batsa tashoshin da ake kaza channel o ne channel wane ne duk irin waɗannan allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to bayan wannan kuma yana daga abin da ke lalatar da tarbiyyar yaro fatara in yaro ya tashi gidansu gidan fatara ne gidan talauci ne to wannan kaddara ce ta Allah amma muna bayyana me ke lalata tarbiyyar yara ne in ya wayi gari ya ga gidansu talakawa ne ba a iya ciyar da shi ba a iya shayar da shi ba a iya mai sutura ba a iya biya mishi kuɗin makaranta wannan zai sa ya bukatu zuwa ga nema wa kanshi irin waɗannan abubuwa to kuma malamai suka ce idza lam yakun ah, min Allah al'aunu lil fata fa aktsaru ma yajni alaihi jitihaduhu in ya zan ba Allah ne taimaka wa yaro ba ko saurayi kokarin shi ba abin da zai jawo mishi sai ainihin bala'i ina ma'anar wannan duk sa'ad da aka sake shi shi zai je nemo abincin kanshi shi zai biya wa kanshi kuɗin makaranta yana ɗan ƙarami to duk ɗauki ba daɗin da zai yi fa zai san yadda zai yi shi za ga 'yan mata da yawa yau da su nan a makarantu iyayensu suna nan suna alfahari ai wancan ta tashi tafiya makaranta sai dai ba ta kuɗin makaranta sai dai ba ta kaza shine wani arne muna hira da shi a Benin City oh, oh, eh, eh, yarinya za a kai ya zai saka ta a mota nace ka je ka kai ta mana yarinya a secondary wai no no no ku kun cika kishi kaza kaza wannan yace shi da yayan shi kaza yake sai yana son zai amfani da wannan damar zai yanki musulunci sai na ce tsaya ka yanzu 'ya'yanka ka ce 'yan mata guda uku suna university don allah kana da tabbas akan cewa da all virgin 'yan mata ne dukkaninsu sai ce no talk of that kai magana wannan na ce sai an yi ka ɗauki kuɗin mota kawai ka danka wa yarinya ka ce ta tafi makaranta me za ta ci baka sai mata ba me za ta sha baka sai kudin littattafai baka bata ba ka ce kawai ka bata kudin mota kuma wai har alfahari kake kai ƴaƴanka suna da hankali to wani irin hankali ne haka jama'a mun gane wannan da kyau ko to gaskiya saboda Allah dole ne jama'a sai sun tsaya sun lura da ainihin waɗannan abubuwa da kyau kwarai da gaske in ba haka ba to za a rinka samun ainihin matsaloli game da harkar tarbiyya din nan a takaice ku je ku karanta littafin tarbiyatul auladi fil islam na addoktor abdullahi nasir ulwan da sauran dafai da malamai suka rubuta game da bayanai dangane da ainihin tarbiyyar yara Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine yake awwaladin salihin yad'u lahu ko kuma da na gari wanda ainihin zai yi wa uban addu'a ko uwar addu'a to waɗannan ladan su yana gudana ka dai ji gashi an ce duk sanda ɗanka ya roƙa maka gafara kawai kana cikin kabari sai ga daraja ta ya yi sama to in ka bar ɗan ya lalace fa in ba kai ƙoƙari ya zama na gari ba fa kun ga ashe gaskiya saboda Allah akwai aiki jama'a yanzu to sai aka samu malamai suka yi ta kuskuren ba da fatawa a shekarun baya naka tashi ana nuna mutane falalar su yi aure su haihu su yi aure su haihu don haka sai mutum ya je tara mata sai su ta haihuwa amma ba a bashi shawara ko ba a bashi fatawa akan yaya kuma tarbiyyar 'yaya to sai waye gari ƴaƴan da matan sun fi ƙarfin tunanin shi balle ma su zan cikin tarbiyyar shi don haka akwai mutumin da ƴaƴan shi ya raba fada ƴaƴan shi ne guda biyu suke dambe kawai ya raba su fada sai kori ɗaya shiga gida sai kori ɗaya kai kuma tafi gida ce ni ma nan ne gidan ce ina ce nan aka ci tafi gida aka ce shi ma nan ne sai ce to ya shiga kaga ma bai san cikin nashi bane saboda suna da yawa to yanzu yadda bai san wannan ba don Allah yanzu ana magana tarbiyyar shi jama'a mun ga mun hadari ko to kun ga ashe da nan ne za ka gane babu shakka akwai buƙatar ka tsaya kai nazari da ake cewa a yi aure a haihu a aure a haihu annabi zai alfahari da yawa annabi ba zai yi alfahari ne da 'ya'yan giza-giza ba ba 'ya'yan ba jinsin mutane annabi zai alfahari da su kawai ba amma annabi zai alfahari da salihan 'ya'ya ne yanzu ummu sulaimin da ta haifi ɗa kwaya ɗaya ga ainihin abu talha ɗan nan kwaya ɗaya ya haifi ƴaƴa tara mahaddata alƙur'ani irin waɗannan annabi zai alfahari da su ba zai yi amma tsakani da Allah zai zan yanzu kai kana da ƴaƴa biyar ko goma ko sha biyar ko ashirin ko ashirin da biyar ko talatin ko arba'in ko hamsin ko sittin amma kai kanka baka alfahari da ko ɗaya daga cikinsu kai baka alfahari da abin da ka haifa sai annabi zai alfahari da su duk da iyawar bahaushe cewa ya nagari na kowa mugu sai mai shi amma kai da kanka baka san shi duk da nakan ne kuma an ce sai kai amma kai ma baka san shi sai annabi ne zai so dan iska saboda haka jama'a ku auna ashe da aka ce annabi zai alfahari da yawan jama'a annabi ba zai yi alfahari ne da 'ya'yan iska 'yan takife masu barna mazinata mashaya masu rashin bin iyaye ya waje ba iyaye su san waɗannan abubuwan kwarai da gaske don in ka duba kawai abin da ake haihuwa 'ya'yan ake kawai sai a turo su kwararo sai a haifi 'ya'yan sai a turo su kwararo sai a haifi 'ya'yan sai a turo su kwararo wannan sai ya zan matsala yadda ake kiwon mutane dabbobi a ƙasar nan fa haka ake kiwon 'ya'ya fa yanzu mutum ya sai tinkiya kwaya ɗaya fa shikenan ya gama fa da zarar ya sai tinkiya guda ɗaya ya gama aiki kawai sai dai ya sakota ta je tanta nemi wanda zai mata ciki shi dai an yi 'ya'yan ya kwashe in sallah ta kusa ya siya da ci da shan fa bai sani ba kaga wannan yana da haɗari saboda yadda lokaci ya kure za mu saurara nan insha Allah ta'ala amma dai malam yace sahihun wannan hadisi sahihi ne yace a duba al-irwa wato irwaul galil lamba hadisi na ainihin wato 1580 mimun yace muslim ma ya fitar da ainihin wannan hadisi a cikin kitabi na 25 kitabul wasiya hadisi ainihin na 11 wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man